to alhamdulillah mun gode mu Allah ga da ya kawo mu ma shekara guda yau a bisa kan karba aikin da muka yi daga hannun su waɗannan 'yan kungila mun karbi aikin mu kuma mun nuna ma duniya cewar alkawarin da muka yi ma najeriya mun cika hamma ya wuce don abu biyu nasara muka samu a kan shi na ɗaya shine kuɗin da suka shiga a jihun gwamnati a sati da ya wuce mun kai 1 trillion ban sayar da 1 trillion take da hausa ba a bisa ga abin da mizanin da muka tara wancan shekarar mun tara kuɗi fiye a bambanci miliyan dubu ɗari uku da goma ƙarin da aka samu kenan kaga aka kashe talatin akan abin da muka tara wancan shekara sa'an nan kuma mun rage ma gwamnati asarar kuɗin da take biyan su a matsayin kuɗin kwangila miliyan dubu hamsin da shida da miliyan ɗari bakwai da su za a biya su a wannan lokacin da muka da muka nan su kaga gwamnati ta yi riba biyu waɗannan kuɗi sun koma dan kusan ya wuce bajet ɗin jihohi kamar wajen biyar ma. To kamar wane irin ƙalubale kuka fuskanta tsakanin lokacin da kuka karɓi aikin kawo yanzu shin an rage ɓata lokacin da ake a iyakokin Najeriya kafin kaya su fita ko kuma ƙarin haraji ma aka samu bisa ga rashin ɓata lokacin da masu shigowa da kaya kuma ke yi a iyakokin najeriya kamar yadda aka sani shekarun baya to abu biyu ne ko ka anan na ɗaya dai da farko komai da aka fara shi akwai matsaloli da za a fuskanta a gare shi saboda wani abu ne wanda ba a san shi ba an shigo da shi ne sabo kuma fahimta shi na da wuya fahimta ta daban shi kuma wanda nake aiki da shi fahimta shi daban haka kuma shi ma wanda zai wani abu a cikin sha'anin fahimta shi daban Ah, alhamdulillah an haɗu tun farko ana ta bita ana taro ana abubuwa kusan wata shidda bayan mun ɗauki wannan aiki abu ya zama mana alheri mutane suka fahimce mu haka kuma ina godiya ga 'yan kasuwa waɗanda sun tabbatar da cewa wannan shi abu da muka kirkiro faɗin nan ta najeriya ce 'yan najeriya suka yi ta kuma ah, sun ba mu goyon ba gaya saboda kaga waɗannan abubuwa guda biyu sun taimaka kwarai wajen kokarin fidda ka a cikin lokaci ko kuma ma fiye da lokacin da muke kayyadawa saboda inda 'yan kwasa masu runguma abin nan da hannu biyu ba da ba za a yi nasara ba su kuma 'yan kasuwa idan suka jajirce suka ƙi fahimta al'amarin nan saboda wani ra'ayi da aka cusa musu kamar waɗanda muka karbi aikin daga wurinsu ba su suka tafi ba ana ta farfaganda abu bai yiwu ya za a ce najeriya za ta yi kaza yan najeriya wane ne kaza kaza to mu yan najeriya din nan mun yi goyon bayan kuma ya fito daga ma'aikata na da kuma ainihin yan najeriya saboda haka dukkansu sun yi rawa gani kuma ina musu fatan alheri shugaban hukumar kwastan ta najeriya abdullahi diko inda kenan a tattauna da yadda manema labaru a abuja abokin cika shekara daya na hukumar kwastan da ta kirkiro tsarin na nepal wanda shine na zamani da ake amfani da kwamfuta mai kwakwalwa domin tara haraji a cikin najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya